Baba Ganduje Fatin ya soci kai yara karatu ƙasar waje da gwamnatin Kano ta yi. Kuma a halin yanzu bidiyon ne yake trending kada na cika ku da surutu bara ku ji abin da ya faɗa. Wai sun ɗauka biyan kuɗin matasa su tafi ƙasashen waje. Ko shi ne kuma kai yana yi Kada ne like da kai lissafi kuɗin ɗalibi guda ɗaya da za su kai ƙasashen waje. Daidai yake da kuɗin ɗalibai hamsin wanda suke karatu a cikin. tsakanin certificate da aka samu a kasashen waje da certificate da aka samu jami'o'i da ake kai ba kasashen waje wallahi tallahi wasu jami'o'i da nan sun kowa a can amma saboda karya sun zama wani da ake kira marmashin wani mai ilimi duk zai gaya maka abin da gwamnati jihar Kano ke yi da aika da mutane kasashen waje da biliyoyi da yawa akan wannan wannan abin ƙarya ne coke ne Wasu mutanen suna ganin da cewa ya faɗa ka ne saboda siyasa, wasu kuma na ganin abin da ya faɗa gaskiya ne. Wasu kuma na ganin da cewa da shi aka fara kai yara ƙasar waje sanda yana dipiti gwamna. Wasu kuma na ganin da cewa bagan duce fa a duka su babu wanda ya karatu a Najeriya. Amma dai kada da shakura zuju shin me ra'ayinku dangane da abubuwan da ya faɗa zan yi tagin ɗin full video ɗin ku gani. Allah ya samu dace.